Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin wannan shirin tare da Bashir Ibrahim Idris. Ga mazauna karkara a yankin Sahel, wanda ya shafi kasashe irin su Najeriya da Nijar da Chadi da Burkina Faso da Mali da Senegal da Gambia. jakuna na da matukar tasiri wajen harkar sufuri wanda ya shafi ɗaukar mutane da kuma kaya kafin dai a samu ci gaban harkar sufuri jakuna sun taka rawa sosai wajen ɗaukar mutane daga gari zuwa gari da ɗaukar kaya da kai taki gona da kuma kwaso amfanin gona da tafiya cin kasuwannin ƙauye da makamantansu sai dai wani binciken masana ya nuna cewar waɗannan jakuna waɗanda har yanzu suna taka rawa wajen harkar sufuri a yankunan karkara na fuskantar barazanar karewa sakamakon tsananin buƙatar fatarsu da china ke yi wajen yin magunguna yau shirin namu zai mayar da hankali ne kan wannan barazana da kuma matakin da ake ɗauka domin ceto jakunan daga karewa. Kamar yadda kuka ji a shimfiɗar wannan shiri, wani binciken da masana daga ƙasashen duniya suka gudanar ya nuna cewar yanzu haka jakuna na fuskantar barazanar ƙarewa daga doron ƙasa saboda tsananin buƙatar su daga China. Binciken ya bayyana cewar akalla jakuna miliyan biyar China ke yankawa kowace shekara domin yin magani da fatar wanda hakan ya sanya ƙaruwar buƙatar su da kuma yin barazanar ƙarewar jakunan waɗanda aka bayyana cewar adadin da ake da su yanzu haka a duniya ya kai kusan miliyan 46. Muhammad Salisu Hamisu ya haɗa mana rahoto kan binciken da masanan suka yi kan wannan barazana. Wani rahoton binciken masana ya nuna cewa karuwar buƙatar da China ke da ita ta fatun jakuna domin sarrafa magunguna na iya kawar da rabin jakunan da ake da su a duniya nan da shekaru biyar masu zuwa. Rahoton ya nuna cewa kusan fatun jakuna miliyan biyar China ke amfani da su kowace shekara domin sarrafa wani nau'in magani da ake kira ejiyawo wanda 'yan ƙasar suka yi imanin cewa yana maganin cututtuka da dama da suka hada da sanyin ƙashi da masu yawan shekaru ke fama da shi. Rahoton ya ce shi wannan magani da a da sarakuna kawai ke amfani da shi yanzu haka ya samu karbuwa sosai ga jama'a sakamakon yadda ake samun karuwar bukatarsa da kashi 20 a kowace shekara daga shekara ta 2013 zuwa 2016. Shugaban kungiyar da ke jagorantar binciken Mark Baker ya ce wannan bukata ta sa jakunan da cana ke da su suka ragu da kashi 76 cikin 100 daga shekarar 1992 zuwa yau abinda ya sa ta mayar da hankali a wajen sayo su daga kasashen da ke kudancin Amurka, Afirka da kuma Asiya. Beka ya ce yanzu haka ana da jakuna da suka kai sama da miliyan 45 a duniya amma rashin ɗaukar matakan kare su na iya ba da damar kawar da su daga doron ƙasa baki ɗaya. Bugu da ƙari rahoton ya ce buƙatar ta cana tasa an shiga satar jakunan ana sayar da su abin da ke barazana ga rayukan mutane aƙalla miliyan 500 da suka dogara da su wajen gudanar da al'amuran rayuwar yau da kullum daga ɗaukar ruwa zuwa ɗaukar kayayyaki da kuma kwashe amfanin gona. Wannan dai ya sa wasu ƙasashe yin dokar hana cinikin fatar cikinsu kuwa har da ƙasar botswana senegal mali burkina faso da gambia a yayin da zimbabwe ta rufe wani gida da ake amfani da shi wajen yanka jakunan ana sayar da fatun kamar yadda habasha ita ma ta yi a gaida salisu hamisu da wannan rahoto mr mark baker na wata kungiyar kare lafiyar jakuna da ke da cibiya a birnin london ya jagoranci gabatar da wannan rahoto a abuja najeriya kuma ga bayanin da ya yi kan rahoton binciken. The findings of, are really shocking. There's a threat to up to half of the world's donkey population. Abin da muka gano yana da matukar ɗaga hankali sosai don ya zama babbar barazana da sama da rabin yawan jakan da ake da su a duniya baki ɗaya. Kuma cutukan da ke alaƙa da jakai na ƙara yaɗuwa a Afirka ta yamma musamman a Nigeria da Niger. Kuma yana shafar tattalin arzikin masu karamin karfi saboda bincike ya nuna jaki na samar shi kuɗin shiga da ba ta kasa dala dubu biyu ba a kowace shekara. Kuma asalin wannan wannan matsala na da alaka da wasu magungunan gargajiya da ake yi a kasar china da suka gama da jakunan da ke kasar su shine suka bazama nema cikin kasashen duniya it's a traditional chinese medicine but a few years ago the demand for that went huge they ran out of donkeys in china so they started looking for donkeys right around the world ta bakin mr mike baker jami'in kungiyar da ke kare hakokin jakuna da ya gudanar da bincike na musamman kan barazanar da waɗannan dabbobi ke fuskanta kenan. Farfesa Sule Bello, masanin tarihi a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, na daga cikin waɗanda suka halarci taron gabatar da rahoton. Kuma ya yi wa wakilinmu Muhammad Sani Abubakar bayani kan wannan barazana ta ƙarewar jakuna a duniya. To gaskiya matsala ce girma kwarai da gaske domin matsala ce wacce da kuka gani yanzu ba ma mu nan kaɗai ba har duniya gaba ɗaya ta sha amma mu ta fi zafi a wurin mu me dalili saboda a nan ɗin akwai amfani da za a iya yi da su musamman wajen taimakawa masu ƙaramin ƙarfi a gonaki da sauransu to yawanci hankali bai kai kai ba kuma hankali irin na gwamnati wanda za ta tsaya ta duba ta kare dabbobin nan domin a ci gaba da taimaka musu yanzu akwai ƙauyuka da yawa da za ka shiga za ka tarar da amfanin gona wanda yake ba a fito da shi ba domin babu hanyar da za a yi a fito da shi kuma wannan suna taimakawa masu karamin karfi banda wannan gashi wannan abin da ake na kashe su da yanka sun akwai mugunta da yawa a ciki akwai abubuwan wanda yake duk mutumin da yake da tausayi a zuciyarsa ba zai so ya ga ana yi wa dabba haka ba to waɗannan abubuwa shine ina ganin suka damu mutane da ba kasashen waje ba mu nan cikin gida sun dame mu amma tintin sai dai gutsuru tsoma ba za iya haɗuwa a ci an haɗa ƙarfi wuri ɗaya don a yaƙi wannan abun ba to yanzu da gudunmawar na wajen da waɗansu a cikin gida sun kai a sa dokoki a maganin wannan abu to wannan abu ne mai ma'ana muna fata nan gaba gwamnatocinmu za su tsaya su ɗauki waɗannan dokoki su aiwatar da su kuma su duba su ga yadda za a ƙara amfani waɗannan dabbobi na su jakunan nan gwamnati ga taya za a ƙara su ma to gobe an tashi ba sai dai babu ba sai dai jakin nan sai dai ka ce yaro da akwai wani abu shi jaki yanzu prof eh, musamman ita wannan jaki za a iya kiyasta adadin rashinta da aka yi a ce yanzu kusan kalilan suka rage akwai kiyasi a akwai kiyasi kaɗan amma yanzu akwai wanda suka yi bincike kusan kasan ita nijar ta hana a fitar da nasu to kusan suka ce idan ka shiga kasuwanninmu da ake sai da jakai duk manya-manyan kasuwannin na, na, na boda za ka ga daga nijar ne ake kawowa wanda yake ya nuna maka cewa a cikin nan kusan a kasuwannin babu ba inda za ka samo jakai yanzu yadda ake neman su a nan dai cikin arewa ka same su sai dai jifa-jifa na nijar ne da yake sun kare ake kawowa irin wajen ethiopia su ma sun hana da sauransu to wannan shine abin da ake ciki fatan mu ita gwamnati inda waɗannan suka kawo a tabbatar waɗannan doka an tsaye da ita wannan magana da ake yi suna da mahimmancin gaske ta bakin farfesa sule bello masanin tarihi a jami'ar Amadu bello da ke Zariya kenan honorable muhammad sani zoro tsohon shugaban 'yan jaridun najeriya kuma tsohon dan majalisar wakilai na daga cikin waɗanda ke daga muryarsu dangane da wannan barazana musamman ganin yadda jiharsa ta jigawa ke ɗaya daga cikin waɗanda ke fuskantar barazanar ga abin da ya shaida wa Muhammad Sani Abubakar. wato lokacin da muna majalisa akwai shi honorable garba datti dan uwana wanda yake wakiltar mazaɓar sabon gari ta zaria shine ya fito da wannan tsari na a yi doka da za ta haramta cinikin jakuna musamman cinikin da zai sa a yanka su a sayar da kiragensu da fatunsu ko kuma cin namansu da sauransu kuma ya gayyace ni cewa na nuna sha'awa akan wannan ban yi wata wata ba na tsindima a cikin wannan harkar a lokacin da muke majalisa an yi taro kuma ni na wakilci wani bangare na jihar jigawa wanda yake fama da wannan harka ta jakuna kuma duk mutumin da ya tashi a karkara musamman ta arewacin najeriya kai har ma da birane na najeriya idan yace bai san mahimmancin jaki ba to sai dai idan dan bana bakwai ne kai ko dan bana bakwai ne idan ka tashi a cikin birnin kano ko zaria ko ma a ina ne a arewacin najeriya akwai dukkan alamu kaga lokacin da ake shiga da jakuna su su a cikin mangala suke kai ƙasa da yashi da ciyayi a cikin lungunku lokacin da za a yi muku gidaje ko kuma ake sabunta gidaje babu abin da ya canja kuma gaskiyar magana ita ce idan ba mu fito mun kare martabar mu wanda suke amfani da jaki to me za mu kare 'yan majalisar mu dole su gane cewa wai dan an yi dokoki a kan kamfanoni a kawo kamfanonin cana ko kuma a bunƙasa wani albarkatar ƙasa ko kuma ciniki dishirme ne idan dai ba za ka yi doka akan abin da ya shafi mutanen ka ba su talakawan da suka zaɓe ka wanda su ne fiye da kashi saba'in na najeriya kuma yanzu alal misali saboda yadda ake sai da su wallahi tallahi mutane ba sa iya ajiye jakai saboda satarsa ake domin wajen dubu saba'in ake sai da jaki ko dubu ɗari kuma fatarsa yanzu idan aka kai cana ta jaki a sai ta kai dubu ɗari biyu da hamsin mutane su daina tunanin cewa ai kayanka ne kana gadara ai kayana ne zan iya sai da shi ba wani abu ne. a'a amma zaka cutar da al'umarka kuma kai kanka ka cutar da kanka ta bakin Muhammad Sani Zoro tsohon shugaban 'yan jaridun Najeriya kuma tsohon ɗan majalisar wakilai kenan. To kafin gabatar da wannan rahoto, majalisar wakilan Najeriya ta hararo wannan matsala inda har ta fara ɗaukar matakin yin doka a kai. Kuma wanda ya jagoranci gabatar da ƙudurin da majalisar wakilai ta amince da shi shine Honorable Garba Datti Muhammad mai wakiltar mazaɓar sabon garin Zaria. kuma ga abin da ya shaida wakilinmu akan muhimmancin jakuna da kuma tasirin kare su daga barazanar da suke fuskanta. Eh to ga duka wanda ya tashi a arewa ya san irin masu shekaru irin namu sun san mahimmancin wannan dabba ga rayuwa da tattalin arzikin al'umma na wannan yanki banda cinye shi da ake sai kasance cewan a akwai mutanen kasan china masu zuwa suna neman fatan jakunan nan sai kasance a bisa wannan dalili ya sa jakunan suka fara fuskantar barazanan karewa shi kuma jaki ba kamar sauran dabba ba ne a rayuwarsa sau ɗaya ne ko sau biyu ke haihuwa kuma akan daɗe kafin ya sake haihuwa so muka ga muka bar abin da ya ci gaba da tafiya za a kai yanayin da nan gaba babu jakuna to lokacin da na kawo wannan kuduri ban san cewa kudirin nan zai yi tasiri a duk duniya ba sai da su wannan hukuma na donkey sanctuary da kungiyar na brooks action for donkeys hamus dukansu daga nahiyar turai suka zo majalisar wakilai ta tarayya saboda su ba wannan bil goyon baya kuma har majalisar ɗinkin duniya ta shigo ciki wanda yake an gayyace ni a ethiopia watan tara na je na gabatar da kuduri ƙasashe da yawa sun hana wannan sufuri sai da jakuna ko kayayyakinsu amma ba wata ƙasa da ta yi doka so wannan dokan a shi yasa saboda mahimmancinsa da muka kawo a majalisar wakilai wannan ƙungiyoyi na duniya suka zo najeriya don su kaddamar da kamfe na adena kashe jakuna saboda kowane shekara yanzu a ƙasar sin kawai tana bukatan jakuna miliyan huɗu. da dubu ɗari shida don aka ci gaba da haka nan da shekaru biyar masu zuwa a kusan yawan jakuna na duniya zai koma rabi shi yasa majalisar ɗinkin duniya ta ce a wayannan dabbobi suna da mahimmancin da ya wuce kima musamman ga talaka marasa galihu na duniya wayanda ba su da wata hanya ta rayuwa ba tare da wannan dabba ba a cikin hukuncin da muka yi duk wanda ya yanka jaki ko ya sayar dan a yanka a ci naman ko a cire fatan dan a fitar da shi kasan waje akwai hukunci mai tsanani da muka tanada wanda yake zai kai shekaru goma a gidan yari mataki na gaba za mu mu tura mu majalisar dattawa su ma su ba da goyon baya suna ba da goyon baya za a tura mu shugaban kasa don ya sa hannu in ya sa hannu ya zama doka insha Allah. Honorable Garba Datti Muhammad dan majalisar wakilan Najeriya kenan. To jihar Sokoto da ke Najeriya na daga cikin yankunan da ake amfani da waɗannan dabbobi gaya kuma wakilin mu Faruk Muhammad Yabo ya jiyo ta bakin wasu mutane dangane da wannan barazana kamar haka. Malam ga nanka. Ni Malam Shehu. Na gan ka da jaka. To jaka tana da amfani sosai bakin gwargwado. Nam kana amfani da jakai ke. Ina amfani da su sosai. yanzu duk wannan jakan da nake gani don na gidanku ne? Eh don na gidanmu ne hakika. Jaka guda hudu. Na'am. mu bakin gwargwado ana cin amfani sosai da sosai suna da amfani al'umma suna zuwa aro gare mu bakin gwargwado kuma bisa tsakanin da Allah muna bayarwa da ya kamata to yau an waye gari eh, mutane da yawa sun je sun sai da jakkansu ku kun yi kokari kun rike naku kamar eh, me yasa kuka yi wannan to mu hakuri ne gaskiya mun ka daure da yanayin ka al'amuran da ka faruwa mun ka hakura mun san muhimmancin su idan ba da su ba mu da zarafin da muka yaba mota kuɗi ko mai raƙumi ko mai mashin mun dai fahimci kwata-kwata mashin in dai aikin daji ne shina da rangwame gare mu jaki ya himu da daɗi mu ɗauke shi mu cika da taki mu je gona mu ɗobo abin da muka son mu ɗobo mu hawo idan mu azu ya wasu waɗanda ba su hawa sai mu koro abin mu bakin dai gwargwado mun san iya ihsanin da muka wa dabban mu ba mu rinjaye ba mu azumata kayan da ke da sun ka rinjaye ta ba sai mu a hankali sai mu zo da ita ya sunan malamin sunana faruku mai damma to malam faruk um, a matsayinka na mazaune kauye shi menene muhimmancin jaki ga talaka malam faruk ai muhimmancin jaki ga talaka bai ma gidan yawa abu na mara misali ga duk talakan da bai da jaki mu dai nan gare mu kawai to an hishi tabbas saboda jaki za ka yi wani da shi ka gyara gona ka kai taki kuma bayan ka kai taki ka ɗebi amfanin gonan ka kai unhwani da shi ta hanyar kawo shi gida da sauransu ba tare da ka kashe kuɗi ba kuma shi jaki ka ba abu na wanda ka bukata a ce a same mai ko a mai juyi ko a same wani abu kullum inda yana lahaya lahaya yake to amma ai ana ba shi abinci ko eh to abincin da aka ba shi bai da waya sauki gare shi kuma yanzu nan ma in ka te gona kai aiki da shi sai ka dawo kai shi bakin daji shi kina ya isa ba sai ka da ya ka in lokaci ka dawo da shi gida ka ba shi ruwa ya sha in kana da yan kara ka ɗebo ka watsa mai wato in na fahimce ka rika jaki riba ne ga talaka ko batu ai duk talakan da bai da jaki yanzu nan garin duk talakan duk gidan da babu jaki an shi don sai an buƙaci a yi wani aiki na jaki ga gida babu shi dole sai an tai ko da tsaba ta an saida ta an zuwa an ba mai jaki ya aiki yanzu nan kamin zuwan gana a wanda ya to aron jaki je sai da ara ta yi aiki da jaki ya ɗebo abinci ya kawo mai jakin na ya mai godiya akan bai da shi ko yau sai da ya dawo don haka mahimmancin jaki shi bai ko kidan ya gare mu mutanen ƙauye ko gobe kana ya zama kana da mashin ga taki gare ka cikin gida a waye gari baka da ko ɗari na sayan mai to amma in ga jakinka ka tashi lahiya jakinka ya tashi lahiya da ka ɗebi ruwa ga rijiya ka bashi ba sai an sa dusa ba da ka ɗebi ruwa ga rijiya ka bashi dan mu ka hudu ya ka je ka cika mangala da taki in gonan ka bai nisa sai kai maya goma sannan in ka to in ka ga aikin kuɗi yanzu ne ka gaya maka sai da ni maya kusan goma sha biyar da jaki ya sunan malamin sunana muhammad abubakar ranji na'am uh, muhammad abubakar ranji uh, ban sani ba kai ma ka taɓa amfani da jaki gaskiya na taɓa amfani da shi kwarai da gaske kamar mallaka ka ne ko ko dai a ana gida mallaka tsahi dai ma'ana tsoho yake da gaskiya to eh, yaya aiki da jaki yake to gaskiya aiki da jaki shi da amfani kwaran da gaske saboda in dai kana da jaki kana lafiya lau ko ganin ka yi abin da bai yi ma ba in dai kana lafiya lau misali akwai hanyoyi da dama waɗanda za ka taya ka ka samu abin da za ka korewa bakin ka kuɗa. lalle tabbas hakika yanzu kana aiki da shi auto gaskiya abin da sa yanzu na rage aiki da shi saboda abubuwa ba su da yawa yanzu saboda jakuna yanzu tun karanta gaskiya menene farashin jaki yanzu to gaskiya mai dama dama yanzu halin da ake ciki ina tunanin bakin dubu ishirin da biyar sama har na hansan akwai har sama ga hansan akwai in dai mutum wanda zai dan taba aiki na to gaskiya sai ya sai mai dan kwari kwari yawa ya sunan malamin sunana bello bello a wani gari kenan babban runji ok babban runji kenan hmm. madalla ah, ban sani malam bello ka taba amfani da jaki A ah, lalai kwarai na umar da na yi umar da jaki kwarai tun wani lokaci to lokaci don saboda bayan boko ba misali amma an jima kwarai tun mata tsahi har yanzu tsahi ba su na ina da jaki da baya jakin ya kace da gaskiya ina so ne har bisa yanzu in na samu kuɗi in batun abin saboda larura ta yawa sai ya zama sai in wata shiya hmm, to yanzu kenan sun ragu a sun ragu kwarai lalle sun ragu kwarai na shiya ga yanzu akalla jaki guda saura na shiya ga dole ko kowane gida akwai jaki To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin ɗaukacin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen Hausa na Radio France International sai kuma wakilanmu Muhammad Sani Abubakar da Faruk Muhammad Yabo da Muhammad Salisu Hamisu da suka taimaka wajen haɗa shirin sai kuma injiniyanmu Mustapha Adebisi Bashir Ibrahim Idris ke cewa huta lafiya.